da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri na ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai na bibiyar tarihin sassalar kafar ƙananan garuruwan ƙasar Hausa, shaharar su ko kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma irin ƙalubalen da suke fuskanta, ko kuma burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. to dalla, Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Gamdu da ke mazaɓar Hungu a yankin ƙaramar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. Kiɗan mafarauta kenan da ke zaman take ga al'ummar ƙauyen Gamdu, wanda tarihi ya nuna usulinsu mafarauta ne, kuma sun yi ƙaura ne daga Gamdu ta arewacin Maiduguri. zuwa gandu ta yamma da Maidugurin. Kashe kuma suka nauso zuwa jihar Kano suka yada zango a yankin karamar hukumar Albasu. Kamar da yadda dattijan garin mai kimanin shekaru tamanin ya fara shaidawa wakilinmu Abaz Yakubu Yaura sunansa. Malam Musa Gamdu. Malam Musa gashi ina cikin garinku ko za a iya sanar da ni tarihin shi wannan ƙauyen? Alhamdulillahi, wannan ƙauye namu mu dai kakanin kakaninmu su suka yi sara a nan kuma bare-bari ne kuma ainihin mu mutanen kukawa ne arewa da maiduguri kenan ana nan ana nan sai ya kasance suka taso daga kukawa sai suka zo wannan gamdu ta yamma da maiduguri suka kafa ta ta zama sunanta gamdu ana nan ana nan ana nan tarihi tarihi a daidai lokacin yakin rabe sai suka taso sai suka yi yamma wa da ƙani akwai murabus akwai muhammadu kanguwa to da suka zo suka yi sara aka haifi iyayenmu iyayen nan namu mu dai a ɓangaren mu daman wa da ƙani ne na gaya muku to mu kakanmu wannan ya haifi iyayenmu shine muhammadu kanguwa shi muhammadu guwa shi ne kakanmu shi ya haifi iyayenmu maza kuma ya gaya wa iyayenmu iyayenmu sun gaya mana abin da ya haife da su hamsin da biyu bayan sun taso daga gamdu waccan ta jihar borno sun dawo nan suka yi zara nan ake kiran wannan ƙauyen namu gamdu ɓangaren marabus da nake gaya muku shi ne ɓangaren su ali gamdu mai unguwa ali mai unguwa ali ɗin nan Eh, lokacin da suke zaune kamar yadda suke gaya mana gidan ɗaya ne ƙato ne gidan ko in ce kusan unguwa to kuma sai i kasance shi kakanmu zaure biyu ne a gidan manya-manya shi kakanmu yana mulki na matsayinsa na mai dawa ɓangaren farauta kenan kagan Kuma farauta ne Allahu sha Allahu wannan bangare na marabus kuma ina ɗaya zauren kenan na biyu ina um, mulki a kan hukunci na gari domin an gaya mana ya taɓa yin sarauta ta wata shida sai allah ya kawo aka yi gundumar gari sai aka haɗe da gwangwaranda da yaura shine kuma sai ya bi gwangwaranda to mm, sannan kuma shi zauna kuma a matsayinsa na mai unguwa tafiya tana nan tafiya tana nan har yanzu kuma gahi suna nan dai da unguwancin nan wannan gida kenan kuma kuma muna matsayi a kan mu 'ya'yan mai dawa ne bayan da rasu duk kabarurkan suna can wannan kufai tsohuwar gamdu sai kuma muka samu fili a nan sai su sadi nan nan ina zuwa sadi sai suka sayan mana da filin nan da muka taso gaba ɗaya yadda muke a can muka zo muka sauka a nan muka yi ɗan gine-ginen mu daina gwargwadon hali gashi muke zaune wannan guri da muke zaune yanzu ana kiransa sabuwar gamdu to kaji waccan gamdu ta wajen maiduguri ita ta aihu waccan waccan ta aihu wannan to shi wannan gari naku na gamdu mm. shekara nawa da kafuwa wannan ko wancan wancan a wancan ai ba zan iya gaya maka ba aƙalla ka bar shi shekara ɗari da hamsin ma'ana aƙalla kenan wannan kwa da muka taso muka dawo nan yanzu za a samu kamar shekara ashirin ko da ɗaya ko da biyu wannan da dawar muna ita waccan tsohuwar gamdu suwa suka kafa ta kenan kakannin iyayenmu su suka kafa ta su suka yi sara ko za mu iya samun ko da ɗaya daga sunan waɗanda suka kafa garin ai su na fara gaya maka akwai muhammadu kan guwa kai da jin wannan kasan cikakken babarbare ne akwai kuma marabus to me sana'ar yawwa alhamdulillah mafarauta ne kuma akwai malamai a cikin mu kuma gashi har yanzu cikin ikon Allah malam ba a rasa ba ni din da nake almajiri yanzu ina ji farautar jikina tsuma ike kuma alfahari nake akan ni dan mafarauta ne muna alfahari da farauta domin mun gaje ta kuma mu ma gaye muna so mu gadar don yanzu ni duk ɗan da ike farauta a unguwar nan ni ba zan ce don me ike ba abin da yasa wato duk abin da ka gada malam karkare na shi kuma farauta ɗin nan tana da alaƙa mutuƙa da musulunci domin abin da yasa take da alaƙa da musulunci 'ya'yan annabi yaƙuba su su goma sha biyu ɗin nan saboda haka farauta idan ka ga ta zama haram a gun mutum haramiya ta shiga ya sa haram ɗin da kansa ya ɓata ta. Wane irin kalubale shi wannan ƙauye naku yake fuskanta dangane da rayuwar al'ummar? Yawwa, alhamdulillah abinda wannan ƙauye namu yake fuskanta farko dai muna buƙatar ruwa. na biyu kuma muna buƙatar wuta ta zamani allah ya taimake mu ta wadace mu kamar yadda dai muke buƙata kuma ya kasance wato duk abin da gwamnati za ta yi ya kasance mu ma a ci da mu tarihin ƙauyen gamdu ke nan da ke yankin ƙaramar hukumar albasu a jihar kano najeriya daga bakin dattijan ƙauyen malam musa gamdu To amma dai da yake dattijan Musa Gamdu ya koka da ƙarancin ruwan sha da suke fama da shi, ya sanya mutuntubar kansilan mazaɓar Hungu, mazaɓar da Gamdu ke ƙarƙashinta a yankin ƙaramar hukuma ta Albasu, wato Honorable Haladu Ibrahim Kwana Sumaila, domin jin matsayar ƙaramar hukumar kan wannan matsala. To, Gandu ba mu iya kiran matsalar ruwan sha ba, domin a yanzu nan akwai burtsatse guda biyu sai dai a nemi ƙari, domin dai gaskiyar magana a ganda akwai ruwa. inda bare kwana sumaila ne ba gangara za ka yi wajen gada ba a gandu iya wannan sabuwar gandu nan haka ruwa ana samu a baya akwai gun da aka yadu aka auna kuma an tabbatar da ruwa a wajen kuma kuma duk lokacin da wata dama ta samu da izinin Allah ko dan majalisar jiha ko karamar hukuma ko dan majalisar tarayya na wakilai ko sanata ko gwamnatin jiha duk damar da muka samu za mu kai can a sake kara domin wannan eriyar a nan ake samun ruwan a yanzu. Haladu Ibrahim Kwanar Sumaila kenan kansilan mazaɓar Hungu da ke kulawa da ƙauyen Gamdu a yankin ƙaramar hukumar Albasu da ke kudancin jihar Kano. To ma sauraron mu abin da ya samu kenan cikin wannan shiri a wannan mako. Yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano, Najeriya, da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo da Wakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.